أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه الإسمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يقسم لنا جميعا بختامة الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان وخدع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان رفع السماء بلا أمد ووضع الميزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لكل الشرائع والأديان المؤيد بروح القدس المؤيد بروح القدس والناطق بأفصح وأصدق لسان المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن والهاني على كل مسكين فقد الحنان الهادي بنور سنته كل تائه وهيران الرؤوف الرحيم بأمته والشفيع إذا نصب الميزان صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da tara ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya. wanda shi daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci da ke bypass masallacin abu ubaida amir bin zarra masallacin da aka fi sanin shi da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun min tarikh na babban malami Sheikh Usman Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi kamar yadda waɗanda suke bibiyar karatuttukan mu suka sani mun sunnanta wa kanmu duk lokacin da wani abu ya bujuro wanda yake muhimmi to mukan dakatar da karatun da muke yi mutum kare wannan abin gwargwadon abin da ya bijiro bisa ga ka'idar da malaman usulul fiqh suke faɗa cewa bai halatta a jinkirta bayani ba a daidai lokacin da ake buƙatar bayani kuma wannan Allah subhanahu wata'ala alƙawari ya ɗauka da masu ilimi wanda ya sanar da su wani abu cewa idza aka zallahu mita utul kitaba ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi ya ce la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu idan matsala ta taso lallai za ku wa mutane bayani ba za ku koye musu ba sannan kowace irin matsala idan ta taso wa'inda ake sa rai dama su ɗora mutane da abin da shi ya dace shine mafita su ne wanda suke da alaƙa da ilimin addini suka san Allah suka san littafin Allah suka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa al-Imam Hassan al-Basri yake cewa idan aqbalat al-fitan arafaha kullu alim idan fitina ta taso to malami daga nesa yana hango cewa ga fitina nan ta taso amma galibin gama garin mutane jahilai awamu waɗanda ba su karatu ba ba sa gane ga fitina nan ta taso sai ta zo ta ci wanda za ta ci ta haɗi wanda za ta haɗiya sannan idan ta juya baya sannan mutane suke gane cewa ga fitina nan ta taso na sha buga misali cewa babban matsalar da take damun najeriya kafin matsalar kidnapping ita ce matsalar boko haram matsalar boko haram ɗin nan kafin ta taso tun tana yar karama babu irin isharar da malam jafar bai yi ba ya ce ga fitina ana kallo ta taso a yanzu ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ta mutu ba ya ce amma an zura masa ido ya ce ya rantsu da Allah wannan matsalar idan aka kyale ta nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba ga shi ba tankokin yaƙi ba har jiragen sama an zo ba su iya magance matsalar ba ita ma wannan gwamnati da take tsammanin in ta zo za ta iya murƙushe matsalar a wata hudu sai ga shi yanzu tana fara shekara takwas ta kasa murƙushe matsalar gaba ɗaya wanda da abin da ya jefa mutane cikin wannan bala'in lokacin da masu addini suke magana a la'akari da maganarsu sai aka ƙi ɗaukar maganarsu da muhimmanci shi yasa za ku ga lokacin da ƙaru na ya fito Allah ya cewa ya fakara da ala qaumihi fi zinati da ya fito cikin kwalliya ta ɗaukar hankali qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wa waɗanda suke nufin rayuwar duniya banda ita ba abin da suka tasa a gaba mai suka ce ya laita lana misla ma ya qaru ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba karuna mutum ya ga wata mota ta wulkita da safe ta wuce ko karya bai ba ya ce billahi lazi ya yi zuwa zomo duniya ga shi ya zo da gudu kuma zai koma da gudu ya laita lana misla ma uce qarun hula lazu hazin azim a daidai wannan lokacin Allah sai ya ce wa qala allazina utul ilma malaman da ke cikinsu wanda Allah ya ba su ilimi dama don su jagoranci mutanen ne ce masa suka wailakum kai can ku sawabul lahi khairul liman amana wa amil salihah sakamakon da za ku samu a wajen Allah ya fi da kuma imani da aiki mai kyau amma fa wa ma yulqaha illa sabirun ba wanda zai iya haɗuwa da wannan sakamakon da ke wajen Allah sai wanda ya haƙuri da ana nan bala'i ya taso Allah sai ya ce fa kasafna bihi wa bidarihil al da muka shafe ƙaruna da dukiyarsa da muka shafe ta da ƙasa Allah sai ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasirin da bala'i ya zo lokacin da ba wanda zai iya kawo masa tsauki. sai Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi mutanen da da ajiya suke cewa ina ma su Allah ya ba su matsayin ƙaruna saboda ƙaruna ya haihu da suka ga bala'in da Allah ya yi masa ya kisbe shi da shi da dukiyar sai gashi suna cewa laula an manna Allahu alaina la khasafa bina ba dan Allah ya yi mana baiwa da malaman da suka faɗakar da mu ba suka ce mita ka to da yanzu bala'in da ya shafi karuna da hadda mu wannan bala'i zai ainihin wato rika wani malami daga cikin malamai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sabati Allah ya sa abin da muke faɗa a bakinmu haka abin yake a zuciyarmu sannan Allah maɗaukakin sarki ya sa zaton da mutane suke mana Allah ya sa a wajen Allah mun fi haka wani malami ne daga cikin malamai da ya samu kansa cikin jarrabawa yana faɗar wasu maganganu kafin jarrabawar ta zo yake faɗa yake cewa hawalatul mihan lokacin da jarrabawa za ta kiwo ka kana malamin addini yake cewa la tabhas illa arzul khaliqi kada ka kuskura kai bincike akan wani abu a lokacin sai abinda da kawai zai ja maka yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace li annal amra amruhu domin al'amari dama ga baki ina Allah ne wal kauna kauruhu duniya ga baki ɗayansa ta nasa ne Allah ne kadai ya kula lishai shi kaɗai ke ce ma abu kun zamo fa kunu sai abin ya zama to yadda yake so ya zama sai yake cewa hina ma ta ad-dunya lokacin da duniya za ta taru ta yi taron dangi a kanka saboda ka rike addini sai ce haramun alaika an yi alaka kalbuka bilbashar haram ne zuciyarka tarafe ga wani Allah kana tunanin zai zo kawo maka ɗauki lokacin da kake riƙe da addini aka taso aka yi maka aka yi maka taron dangi wala ka ka ran duk wanda kake ganin ka sani babba ne zai kawo maka ɗauki ka aji shi ka zuciya ka tarati da kowa in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ya ce ilam yaqinan annahu laysa laka illa Allah yace ka sani a wannan lokacin tabbas ka yadda cewa baka da wanda zai iya kawo maka ɗauki da mafita in ba Allah ba sai ya ce wahfazha anni sai ya ce ka kiyaye ta daga gare ni wa hiya bushara laka yace wannan bushara nake baka yace idza balaga gulmu madahu idan zalunci ya kai kololuwa walam ya lil maghlumi siwa Allah shi kuma wanda ake zalunta ya zama bai da kowane irin mataki da zai iya ɗauka. ba abin zai iya yi ba wanda zai iya kai makara ba wanda ya rage sai Allah subhanahu wata'ala yace wa kanatil harbu ala dinillahi kuma ya zamanto wanda ake zaluntar ana ya shi ne saboda ya rike addinin Allah yace to sa'ata ha ya tadakkalu ila to a lokacin ne fa Allah subhanahu wata'ala yanzu zai shigo rigimar da kansa ka ga duk kosan da kaga Allah ya shiga al'amari da kansa to magana ta riga ta lalace shi yasa annabi nuhu da matsala ta kai matsala shine Allah ya ce kadzabat qablahum qawmun nuh fa abdala wa qalu wasu wazdujir a lokacin da ya zaman toye wannan kiran yace fa da rabbahu anni maghlubun fantasir da ya ɗaga hannu ya roki Allah ya zaman to wa kanatil harb yaƙar da ake wa annabi nuhu akan addinin Allah ne kuma a lokacin da bai da wanda zai taimake shi sai Allah to lokacin da Allah ya shigo jimar da sai ya ce fa fatahana abwaabas samaa'i bima'in munhan duk wata kofar ruwa da ke sama Allah ya ce ta bude. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قدر wannan karatu da zamin yau na kasa shi nuktotun ba su da yawa na farko muƙaddima gabatarwa da kuma dalilan da suka taso na samu mai wannan karatu a 'yan kwanakin nan ga wayanda suke bibiyan harkar social media sun san cewa matsaloli dama abu ne da yake akwai shi kulan ne taƙiƙi ne amma ga wanda ya damu da addinin Allah shi ya san akwai kulan ɗin da kuma taƙiƙin da shirin amma yanzu da abin ya fito da yawan mutane hankalinsu ya tashi kowa yana tambayar fa'ai na tazhabu ina ya kamata a ce mun tafi saboda haka a wannan insha Allah cikin satin nan akwai dan uwa malam Abubakar Baraji za mu gayyato shi daga jihar Neja mutum ne da yake yana da tsula ba'in cikin gaba na sanin irin waɗannan matsalolin da izinin Allah zai yi karatu ɗaya a masallacin dan kodiyo sannan zai yi karatu ɗaya a kawo kuma insha Allah zai yi majalisin malamai ranar Alhamis idan ya shigo da izinin Allah domin tattauna a masallacin ɗan fodiyo kan musifa da bala'i da dirka ko arewacin Najeriya yanzu wajen barazana da ake samu na adadi na wato wasu waɗanda suke shiga addinin Kirista lokacin da muka yi kusuri muka gajiya kuma gajiya wannan kowa yana da laifi kar wani za mu kai shi ya ce a shi zai da matsala mu masu karantarwa muna da laifi kowa ya fi son karantarwa a cikin gari in gayyata ka za a yi ka fi so a gayyace ka cikin birni inda za ka je a kama maka hotel a yi waye a yi waye ba ka so ka tashi ka je da awa inda za ka fuskanci matsaloli na rayuwa kai haƙuri da ita wajen kira zuwa ga addinin Allah jama'ar gari suna da nasu laifin masu kuɗi suna da nasu laifin sannan masu mulkin mu suna da nasu laifin idan kowa ya yadda yana da matsala kowa ya yadda zai ba da tashi gudunmawar to lokacin ne za mu fita daga halin da muke ciki amma idan ka ka kace kai ba ka da laifi laifin na suwana ne babu ranar da matsalar za ta gyaru mun tattauna a wancan karatun mun faɗi wasu matsaloli wanda suke da alaƙa da wannan sannan wa darabna lakum al-amsal mun buga misali akan wannan a tattare da wannan matsalar akwai matsala kwaya ɗaya wannan matsalar mustaƙilla ce mai cin gashin kanta mun sani cewa kun ga kisan da ake a zamfara a je a yi a je ina a kashe mutane a je ina a kashe mutane wallahi ta kowace hanya mutum ya mutu inda ya bar duniya yana musulmin shi da imanin shi ya koma zuwa ga Allah to mutuwar tana da sauki a wajen shi kamar yadda Kubaybi yake faɗa kamun ya mutu wa walasta ubali hina uqtalu musulman. ala ayyi dhanbin kana lillahi Ya yace ban damu ba lokacin da za a kashe ni ina musulmi ta kowane hali zan mutu to babban matsala shine a ce lahazar ka ta ƙarshe za ta zo maka mutuwa ka riga ka zama murtaddi ka yi ridda ka bar addinin Allah subhanahu wata'ala nan ne inda babban matsalar take to sai gashi matsalar da take da tashin hankali wacce ita ba kinnafin ba ce shi ne ɗaukan yara da ake yi yanzu domin ina so na farko idan matsala ta faru da wani ka dinga jin ta a jikinka in kai ne za ka iya koma ka kwanta kai jabar kai bacci domin bahaushe yana da wani karin magana wa idan jifa ta tsallake kanka wata faɗa kan ubankuwa. wannan ba musulunci ba ne ne wannan kyau shine in jifa ta tsallake ka to kar ta fada kan kuwa wannan shine daidai to maganganun da zan yi ka dinga sawwarawa idan kai ne yara ka yanzu misali waɗannan ƙananan yara an za a zo a ce an ka yaɗinka ne an ɗauke su an tafi da su da kana da yaro a zo a ɗauke shi a tafi da shi gara labari ya zo maka cewa yaron ya mutu domin ka yi haƙuri cewa allan da ya baka shi ya karba amma in aka ce ɗauke maka yaro aka yi ƙarami Wataƙila in shekara ta biyar idan za ka shekara hamsin da biyar a duniya nan gaba kai har iya mutuwa ka kullum cikin tunani kake ba mamaki wani yana raye wani hali yake ko Allah zai sa ku haɗu wannan kullum shine tunaninka kuma za ka ga har ka bar duniya da wannan damuwar za ka bar duniya to sai gashi ana zuwa 'ya'yan musulmi a jihar kano sai a ɗibi na ɗauki yaro ɗan shekara biyar sai a yi kudancin najeriya da shi a je a canza masa suna a canza masa addini idan an canza masa addini kaga yaro zai taso tamaman a kafirin shi to yanzu yaran da aka lissafa ba a gani mata irin wannan hanyar sun kai arba'in da tara an ga guda goma a ciki yanzu ana neman nawa talatin da tara talatin da tara ba a gani ba cikin yaran da aka dawo da su wani yana da shekara biyar aka ɗauke shi an tafi da shi shekararsa goma ko da aka dawo da shi an canza mai suna an canza mai addini hausan ma ba mai ji a cikinsu in yamuranci kawai suke ina so ka dinga ji a jikinka cikin yaran da aka dawo da su akwai wacce aka ɗauke ta ba ta shekara biyar ba ta yi shekara shida a hannunsu ko da aka dawo da ita shekarar ta goma sha ɗaya da aka ɗauke ta aka kai ta asibiti aka yi yarinyar gwaje-gwaje yanzu abin da likitoci suka ce yarinyar an riga an buɗa ta a shekara goma sha ɗaya yarinyar ta faɗa cewa shekarar ta goma sha ɗaya amma ba za ta iya faɗa ko sono aka amfani da ita ba na farko kun ga an riddantar da ita ɗaya na biyu ka dinga ji a jikinta don Allah idan ƙarkaci aka ɗauka aka mata irin wannan aka dawo da ita za ka iya koma ka je kai bacci to me yasa idan irin wannan ya faru da ɗan uwanmu musulmi kowa yake dawowa ya naɗe hannunsa ya ci gaba da harkarsa ina maganar da Allah ya faɗa cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mummune sashi yana ƙaunin ainihin wato sashi to wannan ita ce musiba ta biyu to akan wannan ne nake so in yi magana yau wannan shine muqaddima abu na biyu shine shugabannin ya kamata su sani asasi na mulki yana tabbata ne da asasi na adalci kuma wallahi barin faɗa muku wannan magana ka rubuta ta ka ajiye ta yau da nake magana da kwanan wata dillan da aka samu ƙwararren kafi a ƙasar nan wanda ya iya gudanar da mulki da siyasa wallahi sai an yi amfani da kuɗin gwamnati da ƙarfin gwamnati wayanda baka yi tsammanin ba za su iya riddata zama kiristoci wallahi sai sun zama misali babu abin da harkar mulki take so irin adalci ga mutane yau idan aka ce wani wanda ba musulmi ba ya zo jihar kaduna yana wa mutane shugabanci sai ya zamanto a jihar kaduna haƙoƙin da ya kamata a ce mutane suna samu na haƙoƙinsu yana ba su yana musu magana mai daɗi yadda mutanen mu suke da matsala da rauni wajen ba su gane addini wani zai fito ƙararrai sai maka shi fa a wajen shi fa bilal ji gara wannan wanda ba musulmi ba da musulmi ai musulmin sun yi shugabanci mai suka tsina namu ba abin da suka tsina namu saboda asasi na mai na ainihin wato adalci dan haka malamai sun yi ta'arifi na adalci da ta'arifi ya kai guda biyar kamar yadda al'imamul jurjani ya kawo a sa a tarifatu amma daga ciki sun faɗi adalci shine bazlu huquqil wajiba mutum ya bayar da haƙoƙi wanda suka zama wajibi wa haƙi na fi haƙoƙi da kuma daidaita masu haƙo wajen haƙoƙin nasu wannan yana daga cikin adalci ista guda ɗaya kawai muke so mu kawo daga cikin isoshin da alƙur'ani ya kawo cikin bayan Allah wanda suka mallaki madafu na iko wajen tafiyar da adalci da kuma matsala ƙwaya ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ishara a kanta Allah ya faɗa mana a cikin suratul sa sai da ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallama tukunna yace masa isbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da mutane suke faɗa maka wa zkur abdana dawud ka tuna bawan mu annabi dawuda Allah madaukakin sarki yace zal aidi annabi dawuda ma abucin karfi ne ta hanyar abin da ya shafi ilimi da ibada innahu awwab saboda annabi Dawuda yana da yawan komawa zuwa ga Allah a duk al'amuran da suka taso masa Allah ta'ala ya ce inna sakkarnal jibala ma'ahu mun hore duwatsu tare da annabi Dawuda ya sabbihna bil ashi wal ishraq suna yin tasbihi tare da annabi Dawuda da safa da yamma sannan yace wa tsaira mahsura da tsuntsaye da aka tara masa kullun lahu awwab dukkan su suna yin tasbihi tare da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ce wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin sa inda Allah madaukakin sarki shine madadnahu bi asbabil quwwati kulliha duk wani sababi da mulki ke samu na karfi ba wanda Allah subhanahu wata'ala bai ba annabi dawuda ba wa atainahu al-hikmata mun bashi hikma ita ce annubuwata mun bashi annabta wa kamalal ilmi da cikakken ilimi wa amal da kuma kyautata aiki sannan wa faslal khitab shine ilmal fasl fil khusumat da sanin ilimi wajen abin da ya shafi rikici idan an taso tsakanin wani da wani amma bari ka ji abin da tare da haka wata matsala ce ta faru Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi dawo da ishara a kanta don duk wani mai mulki ya ɗauki darasi da izini Allah sai ya ce wa hal ataka nabul khasmi ko labarin mutane masu usuma ya zo maka idda sawwarul mihrab lokacin da suka tsallaka katanga suka shigo inda annabi dawo da ya ware don yin ibada Allah madaukakin sarki yake cewa duk dakalu alai sanda suka shigo wajen annabi dawuda fa fafi aminu sai firgita domin ya ware guri a gidansa dan bauta ma Allah ta lokacin da bai tsammanin zai ga mutane ba kawai sai ga an duro masa ta wannan wajen sai firgita firgita na ɗabi'a muna karatu za a cikin masallacin nan ana zaune kawai yanzu wani ya ga maciji ya kullo ta wani wajen ya shigo ai kaga dole ha dole hankalinka zai tashi so da yanzu nan da ake zaune ba wanda ke tsammanin anan nan wajen za a ga maciji to da annabi dawo da yi firgita qalu sai suka ce masa la karka ji tsoro khasmani baga ba'duna ala ba'din fa hakum bainana bil haqq sashi ne suka yi husuma akan sashi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala wala tushtik kada ka tsananta mana wa hadina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici ɗaya sai ya fara bayani ya ce inna hada su. wannan dan uwan nawa da tis'u wa tis'una na'al yana da tinkiya ko akuya guda 99 waliya ajatun wahida ni ina da ainihin wato waliya na ajatun wahida ina da guda daya fa qala aqfilni hayati sai na bashi ita wa azzani fil khitab kuma ya takura min ya matsa min ya gallabe kun ga a ɗabi'a ta ɗan adam wannan yana da abu guda tara, wannan yana da guda ɗaya a ya kamata mai guda tara, ya ɗauko guda tara ne ba mai shi ya ƙara ya zama goma shi kuma ya riƙe 90 sai shi mai guda tara ya matsawa mai guda ɗaya ya ce lalle sai ya kawo ƙwaya ɗin ya haɗa da nashi tara su zama ɗari a ɗabi'a ta ɗan adam yanzu muna zaune a masallacin nan ana zaune sai kawai yanzu ana cikin karatun nan wani ya zo cikin masallaci yana zaune sai kawai kaga an shigo an kama shi da duka kaga dole hankalinka zai tashi don baka san me ya faru farko bincika ya kamata kai me ya faru to sai annabi dawo da ya saurari daya ya kamata ya saurari daya kana mutum yana zaune a masallaci yanzu aka haushi da duka zaka ga akwai rashin kyauta amma ana ce maka wani ya kashe ya gudu yake zaune a masallaci za ka ga a yi eh to bukara mai ko kuwa to annabi dawud da aka faɗa haka hankalinsa ya tashi to ya kamata ya jiwo ta ɗayan ɓangaren shi ɗaya ya tambaye shi ya aka yi sai kawai yake ce masa laƙadar maka bi alai na ajatika ila ne aji wallah ya zalunce ka kai kana da guda ɗaya shi yana da tasa'in da tare ya takura maka ya ce sai ka ba shi guda ɗayan ya haɗa sun zama ɗari sai ya ce wa inna kasirin milil tsari da yawa daga cikin mutanen da hurɗa take haɗawa tsakanin ɗa da uba mai gida da mai gidansa mata da miji da ya bugi ba a zuhun ala sashi sai ka ga yana zaluntar sashi sai ce illal lazina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma sai wanda suka yi imani suka aiki mai kyau kuma ɗan kaɗan ne a cikin mutane to a lokacin ne sai Allah ya ce wa banna dawudu annama fatannahu a lokacin sai annabi dawud ya tabbatar abinda muka yi masa jarraba muka yi masa cewa ya saurari ɗaya ya kamata ya saurari wa ɗaya a lokacin annabi dawud ya tabbatar da cewa turo su aka yi su yi masa jarrabawa da aka fasta gafar rabbahu wa kharra raki'an wa ala sai nemi gafaran ubangiji ya faɗi yana ainihin wato mai ƙanƙan da kai da kuma komawa zuwa ga Allah an ruku a nan da ma'anan attawadu da haka sai Allah ya ce fa gafarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a muka gafarta masa dama annabi Dawud Allah ya ce a wajen mu yana da babban matsayi to da Allah ya gama sai ya kira yake masa ya Dawud ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh ni ne na sanya ka khalifa a doron ƙasa fa hakum bainan nasu bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kaga bainan nasu nan. ya shafi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka shugabanci to inda a ce shugabannin na amfani da damar su ta musulmi su kwatanta adalcin da musulunci ya ce a yi da ƙarƙashin dokar ƙasa da wallahi kyakkyawar su da adalcin su kasance wasu na musulmi da yawa waɗanda za su shiga addinin musulunci suna da yawa idan kana yawon da'awa za a faɗa maka su saddauna ba haka suke ba ɗan siyasa ne sannan kuma suna rike da addininsu za su zo tallar jam'iyyarsu sannan kuma sai sun tallata addininsu shi yasa akwai inda in kaɗai za su maka tun da su saddauna suka zo aka shiga musulunci a nan yankin ba su ƙara ganin kowa ba da haka sai yake cewa fa kun bainan nasu bil hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi il hawa kakka bi son zuciya wa yudullaka an sabilillahi sai sabbaba maka bacewa daga tafarkin Allah innal ladhina yudilluna yudilluna an sabilillahi wannan suke bacewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai radadi saboda abin da suka bari wato ranar sakamako wannan kun ga annabin Allah ne daga cikin annaban Allah da ya ba shi dama ta ilimi da mulki Allah yake masa wannan ta hadidi da jan kunne wajen cewa lallai ya zamanto yana da ainihin wato adalci shi yasa mu ga Allah madaukakin sarki yake ce mana inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira Allah yana umurta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita wa idha hakamtum bainan nasi in za ku hukunci tsakanin mutane kaga bainan nasi ya shafi musulmi da wanda ba musulmi an ta haka mobil adni ku hukunci tsakaninsu da adalci ma dalla da abin da ke muku wa Allah ke muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira ka ku ga wa'azi ya kai wa'azi a ce Allah ne ke wa'azi da kai inna Allah ni in ma ya'idukum bi duk wa'azin da za a ce ku Allah ne ke yi da kanshi shi yasa yace inna Allah ni in ma ya'idukum bi Allah yana ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi to babban matsala ta farko kamar yadda na sha faɗa 'yan kwanakin nan mafhumi na adalci galibin shugabanninmu da ake ɗaukar su a tsara saka su shugabanci ba su fahimci mafhumi na adalci ba in sun fahimce shi sun fahimce shi ne a fahimtar rayuwa ta ɓangaren ilimin boko amma ba ma'auni na addini ba shi yasa kullum nake cewa yanzu a jihar kaduna ai na ta riga ta nuna cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba ma'aunin ba ɗaya ne wajen adadi ta fuskar yawa idan an tashi a jihar kaduna ba a yi wa al'umman musulmi adalci ba a zo raba abu a ba musulmi hamsin a ba wanda ba musulmi ba hamsin ya kamata adalci shine a ba musulmi gwargwadon yawansu su ma a ba su gwargwadon wa wannan shine adalci to amma fa abin baƙin ciki fa idan an zo raban nan fa dama a ce a ƙasar musulmi na samun hamsin wanda ba musulmi ma suna samun hamsin da da sauki na faɗa yan kwanakin nan nake cewa ka je ka bincika ka gani abin da ya shafi ɗaukar aiki da ake yi ka ajiye maganan gwamnatocin baya hatta wannan gwamnatin da ake ganin cewa musulmi ne shugabanta galibin kuma gurare musulmi ne ke shugabanta shugaban kaza musulmi shugaban kaza musulmi shugaban kaza musulmi to ka je ka bi rikodin da aka ɗauka na aiki za ka samu duk inda aka ɗauki aiki galibi za ka samu wanda ba musulmi ba adadin su ke fin yawa akan musulmi a ƙasar da musulmi ne suka fi yawa kuma wannan kallon shi suke a matsayin wannan wai an yi ma al'umman musulmi adalci yanzu a nan jihar kaduna muna da 'yan majalisu 'yan majalisu ɗaya ana da sanatoci idan ka haɗa waɗanda suke tattaruwa a najeriya a majalisar dokoki ta ƙasa ka san cewa wanda suka fi yawa daga 'yan sanatocin da 'yan majalisun adadin da ke zuwa daga arewa ya fi yawa alal akalli yanzu kowane mutum daga cikinsu za ka samu an yadda ya ɗauki direba ya ɗauki kaza ƙaranci mutum biyar to za ka samu saboda ba mu da shugabanni wanda ba al'ummar ba ne ke gabansu maimakon koma ɗan gidanku za ka ɗauka ka dai ɗauki musulmi ko ai ka rage mana aiki ai kuma shi ko ba zai kowa komai ba kar ya zama nauyi ga wani ya rike kansa su daga can waɗanda aka zaɓo daga kudanci idan aka zaɓe su za ka ga wanda duk ke arewa bai da gurbi wajen su ɗauke shi a wannan bakan nasu amma mu daga nan duk wanda kuka zaɓe shi ku tambaye shi a wannan gurbin da aka yadda yanzu a ɗauki aiki mutum nawa ya ɗauka ‘yan uwan shi musulmi ko da ‘yan uwan shi ne wala za ka samu wani duka wa'annan gurbin wa'anda ba musulmi ba yake zuwa ya cike gurbin shi ina so ku fahimci hatsarin da muke ciki ne ku fahimci hatsarin da muke ciki ne kuma na faɗa muku yanzu ai kun san wa'anda aka zaɓa wannan zaɓen ku to duk wanda aka zaɓa ƙaranci akwai wannan adadi na mutane da aka yadda ya ɗauke su aiki da direba da mai masa kaza da mai masa kaza da mai masa kaza da mai masa kaza to kowanne ku bincike shi ku ji waye ɗauka yan uwansa musulmi ya ɗauka ko kuwa a daidai lokacin da ake fama da matsaloli a nan haka kuma ya ajiye yan uwansa musulmi ya sace raramo kafirai ya zo ya cike gurbin da ya kamata ya cike na musulmi da su sai ku bincika to wannan shi ne mafhumi na adalci shekul islam bin taimiyya yana wata magana taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim bin taimiyya al-harani wanda ya rasu hijira 720 da ainihin wato takwas yake cewa fa innan nasa mutane lam yatanaza'u ba su jayayya ba fi anna aqibatu zulmi cewa ƙarshen zalunci da kake gani wa qimatun musiba da yadda kaga ina faɗa kwanan nan cewa ɗaya daga cikin dalilan da ke sa Allah ya jarraba mutane da shugabanni marasa kyau halin ne tare da haka duk wani shugaba da ya zalunci mutane ukubar da Allah zai masa tun daga duniya da lahira sai ta fi kuma ta mutanen da ya shugabanta da ya kamata ta san wannan sai yake cewa wa aqibatul adli karshen adalci kuma karimatun karamci ne waliza saboda haka ne yurwa ake ruwaitowa Allahu yansuru dawlatal adila Allah yana taimakon daula adila wa in kana kafira ibnu taymiya yace daula ko kafira ce ko arniya ce in dai tana yin adalci Allah ya taimake ta wala yansuru bani ma wa in kanat mu'mina Allah ba zai taimaki daula ba ko da musulma ce in dai akwai zalunci a jikinta. haka ibnu taymiya ya faɗa to shi yasa na faɗa muku idan aka samu wanda ba musulmi ba ya taho zai yi shugabanci in adali ne wala zai yi shugabanci kuma ƙasar ta zauna lafiya sai kaga in ba ta ba sai an samu musulmi ya dawo yana cewa ai gara ma wanda ba musulmin ba da musulmi da musulman sannan suke da dama su abin da ya kamata su ba su ba sannan ya ƙara faɗa yake cewa fa kullum fa man adala duk mutumin da ya adalci fi walayatin min alwilayati a cikin wani shugabanci daga cikin shugabanci fasa sahabi ilmin ya shugabanci mutane da ilimi wa ata Allah wa rasulahu bi hasbi imkan ya bi Allah ya bi manzan Allah gwargwadon yadda zai iya sai ce fa huwa min al-abrar salihina yana daga cikin bayan Allah na kirki ya ƙara faɗa shekul islam bin taimiyya ya ta umurun nasi tastaqimu fi duniya al'amuran mutane tana tsayawa a duniya ne maal'adu tare da adalci aksaru mimma tastaqima ma abul huquqi fiye da yadda ba ta tsayuwa wajen tare da zalunci a cikin haƙoƙin mutane shi yasa kake ganin ƙasashen turai ɗin nan tare da ɓallar da suke da shi da arnancin da kafircin lokacin da suka yi ƙoƙari wajen abin da ya shafi tsare hukukunsu wasu mutane sai ka ga Allah yana ɗaga masu tsafa amma ƙasashen musulmi ana samun matsala sai a kore ka ƙasar musulmi ta kasa karɓarka amma da ka shiga ƙasar zai ga kayan kasha ka zauna lafiya sai ke cewa yuqalu ana cewa ad ta tadumu ma al wal kufri wannan duniyar da kake ganin ta za ta ci gaba da dawwama da adalci wato tare da kafirci ana iya samun shugabanni ko da kafirai ne in suna da adalci duniyar ta zauna lafiya amma wala ta duma ma zulmi wal islam babu yadda za a yi duniya ta dawwama tare da zalunci da musulunci in an samu shugaba musulmi ne amma zalimi ne ba yadda za a yi shugabancin ya tabbata mu daina yaudarar kanmu mu faɗa wa juna gaskiya an fahimta sai yake faɗa yake ƙara faɗa yake cewa al'adlu nizamu kulli shay'i adalci shine tsarin kowane irin abu fa idza uqima amru dunya bi adlin in aka tsayar da al'amarin duniya da adalci qamat to duniyar sai ta tsaye wa in lam yakul li sahibi hafil akhirati min qalaqi ko kuma abokin shugabancin alahira ba shi da kowane irin rabo ko ba ba gayar arnin ya ci ya sha bai a nan duniya ko malahira in an samu wanda ba musulmi ba ko da ku a ƙarshen al'amari in an je lahira bai da komai in dai zai wa mutane shugabanci da adalci duniya za ta zauna lafiya sai ya ce wa mata lam taqum bi adlin lam taqum dukkan da duniya bata tsaye da adalci ba to ba za ta tsaye ba in kana li sahibi hamin al imani ma yajzi bihi fil akhirah ko da ku wanda zai shugabancin yana da imanin da in ya je lahira Allah zai masa sakamako akan wannan da haka babban matsalar yanzu shine ana buƙatar asasi na adalci shi yasa mun sha faɗa a nan wurin da wani daga cikin gwamnoni kun san dai abin da ya faru a nan jihar Kaduna lokacin da aka samu wanda ba musulmi bai shugabanci a nan Allah ya kaddara abin da ya kaddara ina wata jiha lokacin abin ya faru akwai na kusa da gwamnan na bugo masa na faɗa masa na ce to mu addinin mu na musulunci yana da tsari ko da wanda ba musulmi ba sun yi amfani da damar su sun mana abin da suke so to Allah bai ba da damar kai kana musulmi kai abin da ga dama a kansu ba sai abin da shi Allah ya tsara saboda ka ka'ida na wasu sama'a rafa'aha wa wada al-mizan Allah ta fil mizan wannan shine ainihin wato adalci to yanzu Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye shugabanninmu adalcin abin da ya shafe shi ma sun kasa fahimtarsa a ibn al-qayyim sai magana ta gaba abinda ya shafi al'amari na siyasa al'amari na siyasa kalmar siyasa asali ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci ba haushi ya hausantar da ita sai ta koma hausa daga sasa ya su siyasatan ne shi kuma safe su susu siyasa kan tsayuwa da gyara abu da maslaharsa da kallonsa ta duk inda ya dace a kalle shi to in ba rashin kunya ba na yi lakta a yola mai taken alaƙar malaman addini da siyasa na yi dogon bayani akan wannan kalmar wanda yake so zai iya komawa ya ji idan ba rashin kunya ba kalmar da yake hatta asalinta ma addini ce sannan yanzu kuma sai ka ga saboda jahiltar addini da mutanen mu suka yi ana ƙoƙarin haramta wa masu addinin ma alaƙa da abu kuna gani ana ƙalubalance ka duk inda za ka je ka je kalmar siyasa ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci kalma ce ta addini saboda daga sasi su su kan ne ko ishirin ka karanta za ka ga alfadar yana cewa a fadan na da faidan wa a'amala sa'adatan sai ce fasasa bi za wa shiddatan sai ce fasasa daga sasa ya su ta wannan shi ne ma'anarsa a yare na larabci da kuma ma'anarsa ta ainihin wato addini to na sha faɗa nake cewa galibin waɗanda suke aikin gwamnati a yanzu da ɗan sanda da soja da duk wani mai kayan sarki da harkar siyasa kaso goma daga cikinsu zan iya rantse maka da Allah in ce maka kaso tara wallahi da fatawar mala bakar kuma suka shiga an yi lokacin da idan ka ga mutum yana aikin ɗan sanda a nan ƙasar to ɗan baya ga dangi ke zuwa to da ka ce za ka tafi aikin ɗan sanda sai ka tafi ne da ce yadda kayan nan nasu ka baki to haka ma zuciya ta take baki sai ya zamanto sai lalatattun cikinmu sai da Allah ya tashi mala bakar gumi ya ta karantar da mutane da faɗakar da su da wayar da su cewa a tashi a shiga ya ce kamar bayan gidanka ne in ya riga ya samu matsala ai ba ka cewa bari ka bar gidan saboda bayan ya samu matsala haka kake hakura ka tunkari matsalar ka gyara idan ka iya zama a gidan to tun da ba wata ƙasa da zamu zauna sai nan shin za a ce a bar ya ce a dole mutanenmu su shiga don su zama wakilan addininsu sannan su zama wakilan al'ummarsu ina so zan karanta maganan dan sa maganan malam an gani sannan sai in karanto maganar ibn qayyim dan mutane su ji maganar malam da bakinsa mai malam yake faɗa ka abin yabar duniya domin yanzu duk wani ɗan siyasa yanzu da yake siyasa yake cin gajiyar ta kakko manta malam bubakar gofa sama da shekara talatin aka ana rikici da shi a nan ƙasar yana cewa ma siyasan nan ta fi sallah muhimmanci me yasa ya faɗa haka saboda ai tsammanin shi musulmin 'yan siyasa idan sun je za su zama wakilan al'ummarsu da addininsu ne so da karya ya zamanto ba su suke da dama ba a yi amfani da damar a hana su addini yau shugabannin suna iya fitowa mutum ya ce babu ruwan shi da addini kuma wallahi ba wasa yake ba da gaske yake sau da an ce inna ma yi ko ƙaunar mar'i ma huwa fa'ilu abinda ke gaggata magana kowane mutum shine aiki ne idan mutum ya ce a baki ba ruwansa da harkar addini sai ko ga ta ƙarƙashin ƙasa yana taimakon addini to kasan waccan maganan wani dalili ne sa ta amma in mutum ya ce babu ruwansa da addini kuma ka bincika bai taɓa ma addini komai ba kuma bai da alaƙa da shi alaƙarsa da addini sai dai kawai shi musulmi ne ya zo ya sallah kamar yadda kuke yi amma ya hau shugabanci zai sauka idan an zo ana buƙatar mai kai ma addinin ka ba za a iya nuna komai ba to Allah wannan yana nuna maganar da ya faɗa da gaske ke bari mu ji maganar da ba da domin wato da siyasa ake shugabanci a bayin muku misalai waɗanda za ku iya ganewa wani gari babban gari ne ko karamin gari ne sarkin garin nan ko hatimin garin nan ko daga cikin garin nan ya fi dina daraja da mutane sannan da yake iya hana wa'annan bai hana ba an fahimci maganin malaye yanzu ba ga 'yan kasuwa a kasuwa an ba su notice ba an ce su tashi sun tashi ko ba su tashi ba ni yanzu na yi san tafi kasuwa in ce na ba mutane notice su tashi ashe yau inda a ce shugabannin ma addini ya dame su ba wai da sunan addini ba da sunan doka ta ƙasa ma za su yi hana banna da yawa yanzu a makaranta kowace makaranta idan ka je high institution ba akwai maganan dressing ɗin banza ba idan kana shugaban makarantar addini ya dame ka ba sai ka ce addini ya hana ba za ka iya cewa ba za a yi ba ba don addini ya hana ba don dokan makaranta ta hana shi kenan amma wara'a ha ma wara'a da ke bayanta kai ka san abin da ke bayanta ba ruwanka da maganan addini amma kai ka san musulmi ne kai addinin ka kake wakilta da haka abinda malam yake nufi a nan wajen shine da gaske ne in mutum akwai shugabanci a hannun shi bannan da yake iya hanawa malami mai karantarwa bai iya hana ko kuwa to baya haka nan siyasa babba wannan ta ta gwamnati idan mutum ne suka ce ba ruwanmu da siyasa suka ke zai hakuri a haka da dai suka rinjaye suka amshi shugabanci to shi kenan duk arzikin kasa sai a yi amfani da shi wajen kafirci musulunci bai da rabo jiki saboda haka ko kana a jima musulmi tun da babu mai buɗa musu makarantun ne ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara masallatai yansu ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara addinin su sun komo dai barori sun manta da addinin saboda haka ina fatar an ji maganar malam manufar shine idan akwai gwamnati a hannunsu su amfani da dukiyar gwamnati su buɗa yadda za a gina masallaci, a gina makarantu a buɗe hanyoyi na da'awa yanzu wannan barazanar da muke fuskanta a arewacin najeriya ta dirkakar da wasu suka yi suka yi amfani da damar su ta kuɗi wajen riddantar da mutanenmu mutanenmu shugabanni ba akwai kuɗin gwamnati a hannunsa ba kuɗin iyayensu ne ko za ka tafi lahira da su ne Allah ce wa atuhum min malin lahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah ce da ku ya danka ta hannu sai sai suka zo suka rike kuɗi da sunan kishin wa kishin ƙasa amma kuma babu kishin addinin su wannan ta kai ga wasu su kuma suke inci zain wannan fursa yanzu suke amfani da ita wajen abaka baka dan wani abu na duniya saboda ka shiga wani matsatsi na rayuwa a ka kai ridda na rantsi da Allah Allah ya tambaye su wallahi duk wani mutum da kake shugaba matsin na rayuwa da ya shiga kuna da yadda za ku yi ya zama ku ne sababin ya yi bar addinin musulunci wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su to da haka wannan shine halin da muke ciki yanzu kuma galibin yanzu shugabanninmu da aka zaɓa kaso goma daga cikinsu takwas wannan shine tsarinsu ba ruwansu da addini kuma in ka zo a tarihin mutum aka ce ka nuna mai yema addini ba za ka nuna ba a yanzu da yake shugabanci ba za ka nuna ba kuma bayan ya bar shugabanci bai da tunanin yi shi ya ɗauka aikin addini mafi ƙololuwa in ya samu kuɗi ya siya butoci ya kawo masallaci bas ya gama Allah ma ko da sun dungura ba ko sanya da kake ba ko a nan a jima ko a su ba sanya da suke daurawa ba kamar yadda mun ka shito abinan kuna ganin abinan mahi yawan mutane ma ba su ko sanya dace sallah ba idan makarantun nan ana yin su kamar yadda musulunci yake ana zama haka nan wanda manyan mutanen nan waɗanda sun kaza manyan mutane ko kaddar ilimin nan nasu da ilimin addini ne aka koyar da su da su da su wani gari. amma da yake an wata hanya da suke ibe da sun ka komo su ne ke ba da addini ko ba haka ba ah, in wato abin da shugaba musulmi ne ya ce hanya ta koyar da addini duk kasa sai ka koma musulma in kafiri ne ko kasan nan duk musulma ya sami a jima iya iya da su sun koma sun bari ba wannan wannan shine abin da muke jin tsoro nan gaba Allah ya babba mutanen mu dama ba su amfani da ita ba ko to duk da wanda ba mu ba suka samu damar suke amfani da ita in ka yanzu ka tsira dan da zaka haifa baka da tabbas zai tsira shi dan da zai haifa watakila kana kabari labari ne zo maka za a ce yayi ridda kamar yadda wannan ita ce barazanar da ake fuskanta ba ga ƙuri'a kake bari in jirha maka yi wannan ƙuri'a wannan kalma ce bari in jirha maka ta mai da kai kaye me yasa malami wannan magana saboda duk gudun kada a danne addinin musulunci da musulmi yasa yace kai attempting na cewa ma bari ka wanda ba musulmi ba kai ridda saboda yana gudun kada addinin musulunci wani addinin da ba na musulunci bai haushi wannan shine dalilin malam Allah ya ji kan malam ya kahirci a kanka in baka yi sallah ba sallan nan kai dai ta sha a ko gidanka ba ta sha ba amma wannan kwaya da ka je bisa ta ci kafa ku duk ciki kun ga muhimmanci shi to ba haka nan farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai wata sun san sallah sun san muhimmancin ta kuma za a nuna muhimmancin wata abin da siyasa annabi ya ayyana mutu liman ya ayyana mutu liman ya ce abubakar liman ya tun da To wannan wasu ba addini daga cikin maganganun da malami dan maganganun shi sun kai minti bakwai da sakon sha shida. amma ina ganin wa bi hadal qadri kifaya mai hankali dan abin da yasa in ina hakaituwa in ce malam ya ce to wani ba zai kiyaye ba kamar yadda wani zai ji ba baki da baki malam din ya faɗa malam ya faɗa manufarsa na a shiga aikin gwamnati a shiga harkar siyasa don mutanenmu su zama wakilai na addinin su da al'ummarsu kuma mu ba mu ce idan mutum ya samu dama ba yana musulmi ya cuci wanda ba musulmi ba amma al'ummar musulmin a ba su haƙƙinsu to wannan shine abin da muka rasa yanzu ibn al-qayyim a littafin shi a turqul hukumiyya yana faɗa yana cewa mallahu zakum fi shari'ati duk mutumin da ya dandani daɗin shari'ar musulunci wattila'u ala kamalatiha wa tadammunha ligayati al-masalih al-ibadi sannan yayi tsinkaye akan kamalar shari'a da abin da ta kunsa na maslahohin bayi fil ma'ashi wal ma'adi a rayuwa da kuma lahira sai ya ce wa maji'iha bi ghayatil adl da kuma yadda addinin musulunci ya zo da cikakken adalci alladhi yasaqu al wanda adalcin musulunci yana wayel watan halittun duniya gabaki idan wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta shi yasa yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir sai ce wa annahu la adla fawqa adliha babu adalci sama da nashar addinin musulunci wala maslahata fawqa ma tadammanatu min al babu maslaha sama da abin da ta kunsa na maslaha sai ce tabayyana lahu zai bayyana gare ka anna siyasata al siyasa ta adalci kun ga ibn al-qayyim ya rasu hijira 751 yanzu shekarar ta bai nawa bai duniya wadan shekara ɗari biyar bai duniya amma sai ga shi a littafinsa yana faɗa cewa annas siyasa ta siyasa ta adalci sai ce juz'un min ajza'iha yanki ne na yankin shari'ar musulunci wa far'un min furu'iha sannan reshe ne daga cikin reshinta wa anna mallahu ma'arifatun bi maqasidiha duk mutumin da ya san manufofin shari'ar musulunci da siyasar musulunci wa iha da kuma ababen da aka ɗora mata wa hasuna fahimuhu fiha fahimtar sa kyau a cikin ta lam yahtat ma'aha ila siyasati ghayriha albattaka zaka ga ba zai buƙaci wata siyasa ba wacce ba ta musulunci ba sai yake cewa fa inna siyasata nau'ani siyasa nau'i bi ce siyasatun zalima akwai siyasa ta zalunci sai ce fa shari'atu tuharrimuha da haka shari'ar musulunci ta haramta ta wa siyasatun adila tukhriju al-haqqa min adh akwai siyasa ta adalci wacce take iya karɓo haƙƙi daga fasiki azzalimi ta mayar wa wanda aka zalunta sai yace fahiya min ash-shari'ati amilaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha to wannan yana daga cikin shari'ar Allah wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shi ma bai sani ba malamin shi ibnu taymiya a cikin as-siyasatu ash-shar'iyya fi islahir ra'i warra'iya shi ma ya yi magana kwatankwacin irin wannan wadda ɗaliban su yi yanzu wannan magana da ibn qayyim ya a nan wajen yake faɗa cewa siyasatu, wato adilatun tukhrijul haqqa min adh-dhalim al-fajir to yanzu ba ma zalimin ba fajiri a a haƙƙin al'ummar musulmi a karɓo a basu abin ya zama bala'i ya zama tashin hankali na yi magana kwanan nan don cika kalli jami'o'in ma arewacin najeriya da su saddauna suka gina su can sun cike nasu mu daga nan ba mu da gurbi a can amma su daga can suna da gurbi a nan da wannan san abin da ke eh? za ka iya ganin a jihar kaduna eh? sai ka ga waɗan wani waje ya taso ya ci nan, kai kuma kana nan kai baka da gurbi a can da ya baro in kai magana sai a ce ƙasa ɗaya wallahi in kana yawo a Najeriya sai ran da Allah ya jarrabe ka kai kudancin Najeriya in baka taɓa zuwa ba daga ka bar arewa kai can za ka ɗauka ba ƙasa ɗaya ake rayuwa ba kamar ka bar Najeriya ne ka tsallaka wata ƙasa haka suke tiritin ɗinka haka suke maka mu'amala kaya irin wannan normal akwai guraren da baka isa ka sa yawo ba kuma ana cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya haka ake cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wannan ne abin da yake damun min da haka yayi magana akan wannan ibnu taymiya da ya kawo cikin as shari'a ya kawo inna allaha ya amuru bil adli Allah yana umarci da adalci wal ihsan da kyautata wa ita dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi sai yace wa idza kanat al ayatu qad awjabat ada al amanati idan wannan aya ta wajabta dole a mayar da amana ila ahliha zuwa ga masu su sai yace wal hukma bil adl din hukunci da adalci sai yace fa hadha ni jima'u siyasati adila Da wa'annan su ne abin da suka haɗa siyasa ta adalci walwulaya as-saliha da kuma shugabanci mai kyau amana ɗaya, sannan da kuma wato abin da ya shafi mai da haƙoƙi zuwa ga masu su yanzu haƙƙin mu ne muke buƙatar shugabanni su tsaya a ba al'ummar musulmi haƙƙinsu wannan kuma mu ko ƙasar za ta kai ga watsewa ta daɗe ba ta watse ba ko kuwa ko ƙasar za ta kai ga watsewa ta daɗe ba ta watse ba ta watse kowa ya kama gaban sama eh? irin wannan rashin mutuncin da ake yi a ce a zo a ɗauki ɗanka ƙarami a je a kai shi a riddantar da shi da irin wannan wulaƙancin da ake da sunan ƙasa ɗaya ba gara ma a raba ƙasar ba wayannan mutanen da aka kama su da wannan in ka hau intanet a ƙasashen duniya za ka ga babu wanda ya kai su ɓanna wajen ɓata sunan najeriya ko shekaran jiya cikin satin nan naga wani aitalen ya shiga musu da kotun a iyakar sun kama shi sannan wasu satuttuka da suka wuce naga wani a italy sun je sun cuci wani bature wajen kuɗi dala dubu ɗari bakwai suka cuce shi inda suka je suka cuce shi gidan shi ne yana da ofis ba su san ofis ɗin ba kawai yana zaune sai suka zo suka kama haya kusa da gurin shi ma da yake dan iskan gari ne sai ya tura ya je ya ɗibo ɗan iska suka zo suka ritsa su a gidan wallahi haka za su kwantar da inyamun sai sun yi luwaɗi da shi sun gama sannan su sa kuntiga su fasa mai ni na ga bidiyon da kuma tare da haka ake ta wani rufa-rufa in dai za a ci gaba da yin irin wannan rashin mutuncin na rantsi da Allah gara a dara ƙasa kai kowa ya kama gaban shi me amfanin a haka kuma ka zagaya ka gani ka yawo in ka dai tana ina ne ina ne duk inda ka je a ƙasashen duniya ba wanda ya kai ɓata sunan Najeriya irin waɗannan mutanen babu amma kuma shugabannin mu saboda kowa yana da ambishin shekara ta dubu kaza zai nemi shugaban ƙasa iri-iri suna ji suna kallo ga ɓanna ga inda gaskiya take ga masu haƙƙi ya kamata a ba su haƙƙinsu amma kowa ya ja bakinsu ya shiru to don haka malamai sun faɗa sun ce mumini ba shi da wadatuwa daga barin ɗabi'u guda shida na farko idan kana musulmi mumini kana buƙatar ilmin ya dullahu alal akhirah kana buƙatar ka samu ilimin da zai shiryar da kai zuwa ga lahira ka rayu kana musulmi a wannan doron duniya baka da ilimin da zai alakanta ka da Allah alaka mai kyau ka shiga uku na biyu akwai rafiqun yu'inuhu ala ta'atillahi ka samu abokin da zai taimake ka wajen yi ma Allah da'a wa yamna'uhu amma asmitillahi idan za ka yi sako ya hana ka da zaran Allah ya jarrabe ka da abokan banzan da idan za ka yi aikin ɓanna su zuga ka in za ka yi na alheri su hana ka to ka shiga matsala na uku ma'arifatu aduwihi in kana mutum kai kokari ka san makiyinka wal hazru minhu sannan kai taka tsantsan da shi sannan na hudu ibratun ya atabiru biha ayatin lahi ta'ala ya zamanto in wani abu ya faru kana la'akari da shi a matsayin wa'azi sannan da abin Allah yake jujjuyawa na dare da wuni yanzu ai juyin dare da wuni ne yasa wanda yake shugaban ƙasa a da ba shi bane yanzu ko hmm. wani ne ko ah. wanda yake gwamnan jiha da ba shi ba ne yanzu wani ne ko to in dare da wuni suna jujjuyawa sai an waye gari ba shi ba ne kuma wani zai zo to ya za ka yi duk wani wanda aka kai shi wani ofishi yanzu yana jujjuya sai ya ga hotunan wasu mutane wa in kai daraktan kaza ne sai kaga wasu daraktoci hotunan su tun daga can ya kai nan wani yi daga shekara ta kaza ya tafi wani ma ya tafi kai ma za ka tafi kuma wallahi abin da ya rage Allah sai ya tambaye ka mai kaima al'ummar ka mai kaima addinin ka sannan abu na biyar karki ka yi mahalittu adalci kai la ya kuna da lahu malkiya mata khasmun kada ya zamanto kana baka da wanda za ka tsaya gaban Allah ko usuma da shi sannan na shida al idadu lil maut qabla nuzuli kai kokari kana tattali dan mutuwa kafin mutuwar ta zo kai la ya kuna wato muftadahan yawmal qiyama saboda kada ya kunyata ka gobe ranar tashin ainihin wato alkiyama wannan yana daga ciki cikin abubuwan da nake so in fada to a la'akari da yanayi na lokaci kuma ban su in wuce ƙa'idar da muka saba daga ƙarshe babban dalilin da ya sa yin wannan karatun kasa a keɓance maganan yaran nan cikin yaran nan da aka yi nema ta irin wannan hanyar mutum arba'in da tara an ga goma ana neman talatin da tara ina so in ina maganan nan ka dinga ji a zuciyarka yanzu idan ɗan da kai aka haifa ne ka aika haifan maka aka zo aka ɗauke shi ba a ga yaran ba kana tunanin yau za a gan shi gobe za a gan shi tsakaninka da Allah kai za ka iya koma ka kwanta kai bacci lafiya lau to ka dinga jin irin wannan damuwar da iyayen yaran nan suka shiga ciki don haka kiran da nake yi tun daga kan shugaban ƙasa don ka in ka faɗa alheri masu kaiwa ba sa kaiwa yau da zagi zan kudin dumama shugaban ƙasa da ana gama wani matsayaci zai datse shi yanzu nan zamani na intanet daga gari kafin ya waye ɗaka ga ya zagaye duniya ga baki ɗaya to saƙon da muka faɗa tun da yana da alaƙa da al'umma duk wanda ya ji shi ya ɗauke shi haka ya zagaye duniya kuma a isarwa da waɗanda za a isar musu na farko Shi ne, a yaran nan da aka sata a Kano tsakani da Allah an ce mutuncinsu musamman ɗaya daga cikin yarinyar da shekarar ta goma sha ɗaya hankalinka zai tashi za ka ga idan matsala ta faru shugabanninmu sai su fito su yi ta magana sai su yi ta magana auren wuri auren wuri ko auren wuri ko mutum ya je ya aure ya tara yaya to ina ruwan kan ya tara yayan kai da kai zo ka kwashe kuɗin da mutum dubu za su rayu kai kaɗai nan zamfara na je wani gari karatu mutum bai da lafiya aka ɗauko shi da daddare asibitin gwamnati aka zo ba wuta ba ku cikin duhu aka ba ka shimfiɗar da shi kan gado ashe kan gadon nan akwai wata narkeke kunama tana kunci billahi lazi haka aka shimfiɗar da mutumin nan kai ta dinga harbin mutumin nan yana gumi ana zafin zazzaɓi. ne ko da za a daga ashe ta riga ta mai illa shine sababin mutuwar shi shi yasa nake ce muku shugabanninmu ba da gaske suke ba ku daina bata ma kanku lokaci yanzu kun ga ai an ce a rarrafa boda ku Allah ya saka ma gwamnati da alheri abinda ta yi in alheri take nufi ga ƙasar amma ni ƙalubalen da nake faɗa musu don ku gane ba da gaske suke ba kuma ku mutanen gari da ake yin abin nan saboda ku ku ne mutanen da wani lokaci idan abu ya taso farko ba kwa kallon masalihun da ake faɗa muku yanzu ni laifin mai ne wa mutane tun da nake ni ban taɓa cewa a zaɓi wani ko a zaɓi ta jam'iyya ba iya fahimta ta da ra'ayina shine a zaɓi mutanen kirki amma akan wannan shekara ta biyar ba irin jafa'in da ban gani ba saboda kawai na ce wa mutane su zaɓi mutanen kirki da na ce ku zaɓi mutanen kirki maslaha ta ce ko maslahar ku da na daina magana kan siyasar na ce a zaɓo wani ko ka a zaɓe shi ka gana daina sa riga ne ka gana daina harkokina na rayuwa ba abin da na canza kuma ila yau mai kiyamata magana akan siyasa ban ƙara yi in ce wai a zaɓo wani a'a ba abin da ya dama in ka ga dama ka zaɓi wanda ka ga dama ka zaɓa amma jiki magani ko kuwa jiki magani saboda haka a wannan matsalar abin da ya shafi mai nake magana a kansa ba boda boda to inda gaske ake yadda suka hana fita a shigo da wani abu don sai an inganta na gida abu uku su suke gina ɗan adam abinci na ciki sannan ilimi na ciki harkar lafiya na ciki to in da gaske shugabanninmu suke tun daga kan shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi da 'yan majalisun nan su hana ‘ya'yansu fita karatu waje su dawo a gyara jami'o'in Najeriya. In na rantsi da Allah in ka gaba za su haka ba to ba da gaske suke yi ba. Babu ranar da ilimi zai gyaru sai idan ‘ya'yansu sun daina fita waje karatu sun dawo suna karatu a jami'o'in gida to za su yadda a gyara jami'o'in. Ka je ka bincika duk duniya babu inda za ka samu jami'a ta shekara ɗaya a rufe ana yajin aiki sai Najeriya. so da galibinsu kaso a Najeriya ne ba za ka samu mafi yawancin malaman da ke karantarwa a jami'o'in ma ‘ya'yansu ba sa karatu a jami'o'in to ta yaya za a harkar ilimi ya gyaru sai an zo a cewa mutane karya kullum talaka talaka shi kuma ya kasa sanin ciwon kansa ina ya fito ina yake me yake so ya cimma ɗaya kenan sannan na biyu harkar lafiya ku duba da kyau ku gani asibitocin gwamnati nan asibitin dutse na kai matata da da tsautsayi ranar da ta mutu sai da na ɗauko ta na kawo ta wannan asibitin na amurlahi haihuwa ya taso mata na ɗauke ta na kai ta asibitin jirgin. wacce a gwamnati ta ɗauka ta biya ta albashi sai mata kaza sai mata kaza an zo an ce a inje a inje a je nan a je nan inje a ce a ce ka je nan aka zo aka bubbuga mata wai faɗa ma take dan me za a zo a tashe ta a ita ta kwana ba ce bacci ba aikin fa da aka kai ta kenan fa idan ni yanzu iri na je asibitin dutse nan sun mai irin wannan dan Allah ragowar gama garin mutane a suke fama da matsaloli me yasa ake irin wannan saboda sanin cewa galibi ya ibadiyan ladina amanu ne ke zuwa asibiti da sun san manya na zuwa asibitin ba za su yaka haka dan suna jin tsoron su ma wani ba san kowa ba an raba asibitocin gwamnati daban na ya ibadiyan ladina amanu daban na masu kuɗi daban na ya ibadiyan ladina amanu daban so da ka kai in baka da lafiya sai a tafi da kai sai da hali shi yasa ko wanda ma da ransu ba su mutu ba ake kashe su shine a sabbaba mutuwar su saboda haka sai ga mutum ya tafi Ingila ya tafi America ya tafi ina ya tafi ina jinyar matarsa wani matarsa in ta ɗauki ciki tun daga awon har ta haihu baya a yi a Najeriya saboda yana da yadda zai so da sun kashe don haka inda gaske suke yi za su gyara ne to yadda suka hana suka rufe boda suka hana komai shigowa da fita to su rufe bodar shiga bodar karatu dan kowa kar sake fita wajen Najeriya karatu ya dawo su gyara jami'o'in gidan da asibitocin gidan duk wanda bai da lafiya dauki matarsa sai can za su dawo a gyara asibitocin wannan shine magana ta ƙarshe magana zan yi guda biyu magana ta farko shine yaran nan matakin da aka ɗauka a arewacin najeriya akan matsalar nan wallahi ni a fatawa fahimtar ba a ɗauki matakin da ya dace ba misali zan ba ku akwai wani matashi ana ce masa yunusa yalo kuna ganin hotunansa a intanet yana zaune a bayelka anguwar da yake yarinya ce shekarar ta ashirin da uku ita ce da kanta tace ce za ta musulunta ta musulunta ya aure ta amma da ya taho kano gwamnatin bayelsa da 'yan jaridun kudanci suka zo suka yada cewa aikin nafin ɗin ce ka taɓa ganin mutum ya kinnafin ɗin yarinya a aure ta wanda ya kinnafin ba waya zai buga bai ce a kawo mai kuɗi amma haka jaridun kudancin nan suka tashi maganan yau da safe maganan dare ana ji ana kallo duk wanda ya ga abin da ya faru babu irin kaskanci da wulaƙanci da yi nusa yalo bai gani ba har yanzu yana tsari. aka ɗauke shi kutun aka miƙa ma gwamnatin bayan shi aka ce gashi nan ta masa hukuncin da ta gada ba aka yanke masa hukunci zai shekara bakwai a tsari. ba ma yanke hukunci ba ku yana tsari. ba ma hukunci gwamnatin bayan ta ɗauki lauyoyi san san to muna kira zuwa ga shugabanninmu shine tun daga 'yan siyasanmu sanatoci na kowace jiha wannan musulmi ne sannan a matsayinsa na ɗan yankin nan yana da haƙƙi a bi masa haƙƙinsa duk da na ga wani bawan Allah daga gombe ina ganin koyola gombe ya yi kururuwa cewa lallai zai bi haƙƙinsa amma yana buƙatar waɗanda za su ƙarfafe shi da haka wannan bawan Allah ban san shi ba Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri amma wallahi mutanen da muka zaɓa a kowane irin mataki irin wannan matsalar idan ta faru irin waɗannan mutanen namu suna da haƙƙi a wuyan mutanenmu a bi musu haƙƙinsu da haka muna kira zuwa ga shugabanninmu tun daga kan shugaban ƙasa wannan matsalar da ta faru da shi wannan yalo ya kamata a sa baki a kanta a fito a yi ta ware-ware ɗaya kenan sannan na biyu su waɗannan yara da ake nema ragowar talatin da ba a gani ba ko arba'in ya kamata gwamnati ta sa ido sai an nemo raguwar sannan kuma a ɗauki hukunci mai tsanani akan waɗanda suka yi wannan yanzu da wani ne ya aure yarinya yi shekara goma sha ɗaya aka ce yana saduwa da ita da yanzu kaji manyan masu cika gidajen rido da iyo a ce ta aikin bil adama ne yanzu har hukumar na duk kaji suna ta tata kuce akan wannan abu saboda musulmi aka yi wa an yi wa banza ba abin da zai faru don haka tun daga gwamnoninmu ‘yan majalisunmu da sanatocinmu da masu mukami na damara da wanda yake zaune a ofis daga ƙarshe addu'ar da zan yi ita ce duk wanda yake da gudunmawar da zai bayar kan matsalar nan bai bayar ba wanda yake da matakin da zai ɗauka bai ɗauka ba wanda yake da baki da zai saka akan maganan nan bai saka ba ina roƙon Allah abinda Allah ya jarrabi iyayen nan na damuwa da shi Allah ya jarrabe shi cikin ƴaƴan shi kafin ya bar duniya haka nake tun daga kan shugaban ƙasa ban cire mu kowa ba domin yau da sai inda ƴar gidan ƴaƴan wani gwamna ne aka ɗiba ko 'ya'yan wani sanata ko wani ɗan majalisa ko yayin shugaban ƙasa aka ɗiba ko yayin shugaban wani sojoji aka ce gashi wasu sun tafi da ita shekarar ta goma sha ɗaya an dawo yarinyar ta yi bayani ta ce bata san ko nawa aka sadu da ita ba likitoci su bada da report cewa an riga an lalata yarinya an buɗe yarinya kai kana ganin cewa wanda ya wannan za a sake jin ɗuriyarsa to sai ku da aka zaɓa ku ne mutane ‘ya'yanku suke da mutunci amma mutanen da suka zaɓe ku su ‘ya'yansu ba mutane ba ne ba su da mutuncin ku kare su. da haka ina addu'a duk wanda bai damu cikin wannan matsalar ba yana da matakin da zai ɗauka yake ɗauka ni ban ce wani ba a'a cewa ne duk kuma kowa ya san kan shi balin insano a ranar sahi basira da haka wannan karatun saƙon shi ne takensa saƙo ne zuwa ga duk wani mutum da yake shugaba a arewacin najeriya tun daga kan sarakuna gwamnoni 'yan majalisu wanda suke rike da tsamara ko ma a ina kake idan kana da gudunmuwar da za ka bayar a kan matsalar nan ba ka bayar ba to ina roƙon Allah abinda Allah ya jarraba mutanen nan da shi na damuwa cikin iyalansa sai ma Allah ya jarrabe ka da irin shi shikenan sai ka ji inda daɗi kama su gano su da wannan shine saboda haka wannan matsala ce ta buduro muka ga ya kamata mai karatu magana ta ƙarshe ya rage wa mutane shekara dubu biyu da da ashirin uku tana zuwa in za ku zaɓi mutane don ya zamanto ajanda ku ta farko addininku wannan shi zai baya zuwa ga sakara mutuncinku ya rage naku in ku a'a duk wanda ko zama da sunan rububi za ku zaɓe shi ya rage naku ni dai ban ƙara cewa ka zaɓi wani ko kakka zaɓe shi amma ina da damar in fito in ce ka zaɓi mutumin kirki amma wani ka zaɓe shi ko kakka zaɓe shi ba abin da ya dame ni wannan shine matsayina sannan malamai su ji tsoron Allah maganar da na siyasa ɗazu idan malamai za su dinga sa baki cikin harkar siyasa to su sa da ma'auni biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ilimin shi zai sa duk abin da ba su sani ba kar su fara adalci shi zai sa ko suna tare da mutum rashin gaskiyar sa ya bayyana su fito su faɗa wa gaskiya duniya gaskiya adalcin shi zai sa idan wani daidai ko ba sa tare da shi su fito su faɗi daidai da yi wannan shi ne ma'aunin da Allah ya ɗora wa malamai na adalci a kan shi sau da mu yanzu aikin nan da muke ba a ritaya wane galibin yanzu wanda aka zaɓa daga shekara hudu zuwa shekara takwas shi kenan ya za a kai da Allah ya ɗora ba za ka ritaya ba sai ka mutu ka zo ka bari wanda zai ɗan auna lokaci wasa da hankalinka abai waye da haka wannan shi ne saƙon da nake faɗa Sau da haka ina ƙara yin addu'a kuma ina rufewa da ita kuma zan yi da lafazin da annabi ya yi addu'a wani ya yi ya ce annabi ya ce na rintsi da Allah ka roƙi Allah da abinda idan an roƙe shi su ya karɓa kuma siya amsa shi ne Allahumma inni inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wannan shine lafazin da wani mutum ya addu'a da shi annabi ya ce na rintsi da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙi shi sai ya amsa kuma sai bayar to na roƙi Allah da wannan lafazin kuma wallahi na san maganar annabi gaskiya ce da haka duk wani mutum tun daga kan sarakuna da shugabanni da gwamnoni da ba su tashi sun ɗauki matakin da ya dace akan wannan matsalar ba sun sa baki inda ya kamata su sa baki duk wanda yake da damar da zai yaki to Allah ya ya jarrabu wa'incan da damuwa Allah ka jarrabe shi da damuwa cikin iyalin shi wannan shine addu'a da zamu musu to da ka da bala'in ya amka wa mutum irin wannan to zai ji irin abin da aka ji to daga nan zai gane cewa idan wani ya fada cikin irin wannan bala'in ya kamata a tausaya mai Allah ta'ala kuma ya tausaya mana ga baki daya da haka insha Allah wa bihadal qadri kifaya sai ranan abin nan zamu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kuma kamar yadda muka ce ranan juma'a muna gayyatan al'ummar musulmi karatu a masallacin dan fodiyo akwai bakon malami da zamu yi da izinin Allah tsakanin magariba zuwa isha'i sannan insha Allah ranar asabar ma akwai karatu a kawo wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh